Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan magana wannan shirin na ciki da gaskiya da masu iya magana ke cewa wuka ba ta huda shi. A yau za mu duba ikirarin wani kwamiti da ya zargi babban bankin Najeriya CBN da rafa-rafa da wasu maƙudan kuɗaɗen shigar gwamnatin Najeriya. Ku kasance da mu cikin shirin suna na sarfi da hashin gunar. gabannin fara bita shirye-shiryenmu na shekarar 2022 mai bankwana kwatsam sai ga bayanan zargin rufa-rufa a kudaden caji da bankuna ke tara wa najeriya da ɗan majalisar wakilai muhammadu gudaji kazaure ya nuna takarda mai ɗauke da sa hannun shugaba Muhammadu Buhari. da ta ba su hurumin bankaɗo rashin gaskiya a lamarin. Guda ka zaure wanda an tabbatar ya daga cikin ajin 'yan majalisar wakilai da kan gana da shugaban Najeriya. Ya kira taron manema labaru inda ya ce shugaban ya ba shi amanar aikin, ya kuma sanya babban daraktan hukumar tsaron 'yan sandan farin kaya magaji bici da tsohon kwamishinan 'yan sanda na Kano Muhammad Wakili da ministan shari'a da ministar kuɗi da dai sauransu a matsayin 'yan kwamitin. inda gudaji ya ce shi ne sakatare. sunana honorable muhammadu gudaji kazaure ɗan majalisar tarayya mai wakiltar kazaure roni goyo yan kwashi bincikenmu ya yi bincike a kan tiriliyan tiriliyan tamanin da tara da ɗigo ɗaya tiriliyan tamanin da tara da biliyan ɗari su ne kuɗin da muke bincike wanda sun isa a biya wa najeriya bashi har 'ya'yan 'ya'yanmu su mora shugaban ƙasa ya sauka cikin mutunci cikin daraja kuma abin da yake ta fama kenan yana fuskantar matsala daga mutanen da ke kusa da shi domin ba ci gabansu suke so ba ba nasararsu suke so ba abin da suka samu na duniya suke so su tsira da shi abin duniya suke so su samu abin duniya suke so su tsira da shi sun samu abin duniya yanzu kokari suke ya za su tsira da shi babu ruwansu da martabarsa wanda ya shi ya kawo mu karkashi yadda aka hana ni in je wurin shugaban kasa in masa bayanin wannan kwamiti da ya bani in masa bayanin me muka gani Mai muka binciko nawa muka gani wannan account ɗin da CBN suke takama da shi domin mu abin da muka sani wannan kuɗi dala billions 171 da suke investors account kuɗin gwamnati ne domin babu wani investor da zai zo ya kawo dala biliyan ɗaya a ce SS ba su sani ba. Dokar kuɗi ta ƙasa ta ce duk wanda zai zo ya investin ɗin kuɗi suka kai wannan adadi zai sanarwa da security kuma security ba su sani ba to ya aka yi aka tara dala biliyan ɗari dala biliyan ɗari da saba'in da ɗaya ba tare da jami'an tsaro sun sani ba kuma investors su wane investors a ina aka samu wannan kudin a Najeriya Kuɗaɗen mu ne da ake tarawa na charges banda abubuwan da banki suke koyewa ba sa ba gwamnati Dan haka bai kamata Najeriya ta ci bashi ba bai kamata ana bin mu bashi ba wasu 'yan Najeriya ne suke rantawa Najeriya kuɗin Najeriya ake ƙara mai da ƙasa baya wannan shine dalilin da ya sa muka ce za mu sanar da ku 'yan jarida ku sani ga abin da ake ciki kuma zuwa sati mai zuwa Allah ya yarda takaddun da muka baku yanzu za mu ƙara muku kuma abubuwan da muka gani nan gaba sannan muna kira da mai girma shugaban ƙasa wannan kwamiti da ya bani da ya gaggawa ya neme ni ya ji me yasa aka tsaye da ni ban zo wurin shi ba in ma an zo an gaya mai wata magana ya ji me aka gaya mai in faɗa masa duk abin da aka faɗa mai ba gaskiya ba ne. muna yi ne dan martabarsa dan darajarsa don saboda 'yan Najeriya don saboda future 'ya'yanmu da jikokinmu. Gudaji ya yi zargin an kange shi daga ganawa da shugaba Muhammadu Buhari don kar ya samu damar yin bayanin halin da ake ciki don kar a kori gwamna Emefiele daga mukaminsa. ga hira da filin ciki da gaskiya yi da shi. Gudaji ka zaure ka ce shi gwamnan babban banki ya yi taurin kai kun gayyace shi zo ya yi bayani amma sai daga baya da kyar ya samu ya zo shin har ma kuka nemi a ranar watakila yana tsammani ko za a ɗaure shi ne a wani zargi da kai ka ce ma canza wannan fasalin kuɗin da aka yi saboda maganan kwamitin nan ne me yasa ka faɗi haka eh abin da ya faru shine domin ya san cewa shugaban ƙasa ne ya samu wannan aikin kuma ƙasa ba a san aikin da muke ba mu fito mun faɗa ba an ƙirƙiro canja wannan kuɗin ne domin a nuna hanyoyin da kuɗi suka mutu domin a binciken da muke babu inda za a nuna inda tiriliyan hudu biyar aka kashe su babu dalili saboda haka a yau wannan canja kuɗi saboda bincikenmu ya dakata ne a dakatar da bincikenmu a kuma nunawa mana cewa an karkatar da hankalin Najeriya maimakon bincike da muke yi shugaban ƙasa ana hankalinsa ya koma wurin canja kuɗi da challenges da zai fuskanta da sauransu mu kuma nan ana dakile mu an hana mu mu ganshi wannan shine dalili CBN ta canza kuɗi ne saboda wannan binciken tiriliyan tamanin da tara da biliyan ɗari da muke yi shi yasa aka ƙirƙiro wannan sannan akwai wasu policies wasu dokoki da CBN take ta ɗaukowa duk don ta karkatar da hankali akan wannan bincike namu. Amma guda duka zaure kai a wajenka shi godwin emefiele gwamnan babban bankin nan babban dan cin hanci da rashawa ne kenan to abin da ke faruwa ya nuna haka domin kuɗin da ake tarawa da kuma kuɗin da ake ba gwamnati da kuma shi kansa dokokin da ya karya ya mallaki shaya a bankuna ya mallaki ma bankunan ta ƙarƙashin ƙasa abubuwa da yawa ya mallake su wanda ya saba doka yana kan wannan kujera ya mallake su sannan irin yadda yake zuwa da abubuwan da za su kuntatawa ƙasa domin ko wannan dokar da ya kawo ta cewar ba za a cire kuɗi ba ya wuce dubu ashirin so ake yi mutanenmu da suke ƙauyuka masu sai da dabbobi da kayan abinci wanda ba sa mu'amala da banki su ake so a karya sannan ana so a karya yaranmu matasa da suke pos kusan mutum miliyan sha takwas a najeriya da suke cin abinci ta hanyar POS su ɗauko cash wanda yake bukata su bashi ya ɗan sallame su suna samun abinci su ma ana so a kashe. Kun so da ku cafke shi a ranar da kuka gayyace shi a ofishin hukumar DSS. Shin me yasa kuka yi hakuri kuka ba da belinsa a lokacin? Eh, abin da ya faru ya kawo uzuri guda biyu. Ya ce yana da taro na IMF akan bashin da za a ci a Najeriya a Amerika. Shi da Minister of Finance za su je su yi break. Na biyu baya da ƙoshin lafiya akwai magungunansa da yake sha a gida na uku jininsa ya hau hankalinsa ya tashi saboda ya ga ya yi awoyi a je so wannan ta sa hankalinsa ya tashi shi kuma da yake shi jiji mai adalci ne mutumin kirki ne baya san fituna sai ya ce to a kyale shi a ranai a ci gaba da bincike ya je ya aiwatar da wannan aikin kasar amma ya duk takardun da muke bukata da kuma sanda aka ce ya dawo shine muka sake shi a beli yanzu haka a zaman beli yake yau wato a ƙarshe ka ce ka zargi wasu mutane da suna hana ka zuwa ganin shugaban ƙasa domin kai masa waɗannan bayanan shin waɗanne irin mutane ne waɗannan ne to a waɗanda ni dai waɗanda suka nake gani sun hana ni zuwa ganin shugaban ƙasa na farko dai ɗan uwana protocol shi yake kai ni kuma shugaban ƙasa ya ce mun duk sanda nake bukata in zo in gan shi in biyo ta gurinsa kuma ya tambaye ni wa nake so ma ya haɗa ni da shi na ce shi zai haɗa ni da shi saboda shi yake kai ni na ce bai kamata in tsallake shi ba farko shi yake kai ni kuma yanzu in nuna wani kaga ban yi daidai ba kuma yayana ne gidanmu ɗaya saboda haka na dogara amma ni dai shi ya hana ni in ga shugaban kasa domin ta hanyar sa nake ganin shugaban kasa kuma shi shugaban kasa ya ce in gani in zan gan shi shi ya ce da ni ba zan ga shugaban kasa ba ba kuma caye ba zan ga shugaban kasa ba caye na daina ganin shi ni kadai sai dai in je in rubuto takarda in ma za mu gan a kwamitance wanda zai iya ɗaukar lokaci a ce ba a approving ba a ɓadda takardar tunda san da nake zuwa na ganshi shi ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi na je ya ba da wannan kwamitin daga ni sai Allah sai shi ya bani wannan aikin kuma sai da ya ce min amana amana amana har sau uku ya gaya wa DGSS amana amana amana sai sa muka rike wannan amana to na yi mamaki da aka hana ni aiki irin wannan babba da zai taimaki shugaban ƙasa a biya duk bashin da ke ƙasar nan dala ta karye farashin komai ya sauka a samu sauƙin rayuwa irin wannan aiki da na sadaukar da rayuwata kullum ana yaƙata ana ta mitin a kaina a kan rayuwata so amma a ce an dakatar da ni an hana ni in gaya masa so wannan shine abin da yake tsoratar da ni. Gwamna emifere a lokacin bayanan sauya fasalin ya ce naira tiriliyan biyu da ɗigo bakwai cikin naira tiriliyan uku da ɗigo biyu da aka buga na hannun jama'a ne da hakan ke yi wa tattalin arziki zaman ƙasa don haka matakin zai sa kuɗi dawowa bankuna. Kazalika, Emifele ya ce hakan mafara ce ta daƙila karɓar kuɗin fansa daga ɓarayin daji. These challenges primarily include one, significant hoarding of banknotes by members of the public with statistics showing that over 85% Gwamna Emefiele ya ce waɗannan ƙalubalen sun haɗa da gagarumin tattara takardun kuɗaɗen banki da jama'a ke yi. Kuma alƙalama sun nuna cewa sama da kashi tamanin cikin ɗari na kuɗaɗen da ke zagayawa ba sa cikin rumbunan bankunan kasuwanci. Of currency circulation are outside the vaults of our commercial banks. Filin ciki da gaskiya ya tuntuɓi fadar shugaban Najeriya kan ikirarin wannan kwamiti. amma fadar shugaban ƙasa ta bakin mai taimaka shugaban kan labaru garba shehu ta musanta aikin kwamitin da bayyana cewa hatta yawan kuɗin da ake magana ya fi ƙarfin duddukiyar ƙasa, ko a ce hasashen ya saɓa wa hankali. Masu sauraro Idan mai duka ya kai mako mai zuwa za mu fara bitar wasu daga cikin shirye-shiryen da muka kawo muku har zuwa ƙarshen wannan shekara mai ƙarewa. Yanzu a madadin abokin aiki na Nasiru Almel Hikaya, ni sarki Hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya. Thank you.